Bello Bada, me za ka ce a kan wannan sabuwar barazanar da ta samu Najeriya na bullowar waɗannan sabbin 'yan ta'adda? To ai wannan dama ka san ita wa ita mun ka saba. Sakaci ne na gwamnati na hukuma. Haka ake farawa har ƙaramin magana ta zama babba. Ana kallo 'yan ta'adda suna shigowa sannu sannu sai sun yi ƙarfi sun ware kisan mutane sannan gwamnati ta bullo a hidda kuɗaɗe don sayan makamai da yaƙi da su abu sannu-sannu talakawa su yi ta wahala a kore su daga garuruwansu a kore su daga gidajensu su kuma manyan ma'aikata can sama suna samun kuɗi da jinin talakawa idan ba ka manta ba ai haka an ka fara da boko haram to ana cewa yan ecomog aka ce musu yan taliban ana ji ana gani wajen maiduguri aka kyale sai da al'amarin nan ya ɓaci bayan ya mummunan ɓaci har disa yau ana na ana yaƙi da wannan waɗanda ke samun kuɗi da jinin talakawa su ba su gani wannan laifi ne yanzu nan gashi nan an gani kowa ya sani kafofin watsa labaru duk sun samu an ce lakurawa ga su ko ina a ƙasar Sokoto da ƙasar Kabi amma kuma haka za a ta taliyo ne har abin shiga muna bala'i su shugabannin hukumomin soji kamar suna nuna zargi ga mutanen wannan yanki na sokoto da kebbi cewa waɗannan mutane sun daɗe ba su tsegunta musu ba ai gwamnati na da kafofin da take samun rahoto ba ba sai talaka sun tsaigunta mata ba gwamnati na da kafofi sss ne intelligence ne kowane gehe tana da hanyoyi da take iya samun labaru wannan duk kokarin su dauke nauyi da bisa wuyan suna su azama talakawa aikin mi dss ke yi aikin mi intelligence ke yi aikin me wane ne ke yi duka ba talakawa ba ne gwamnati ce laifinta ne in tana ɗaukar laifin da ta ɗauki laifin. Kafin wannan lokaci 'yan bindiga sun ɗaiɗaita waɗannan jihohi na arewa maso yamma yanzu kuma ga wannan sabuwar barazana wani irin hali mutanen wannan yanki suka samu kansu. A waɗannan mutane wannan yanki sun samu kansu cikin mummunan wuya ga talauci ga rashin zama lafiya. Dama tattalin arzikin ya dogara ga noma da kiyo. An hana noma, an sace shanun mutane don haka a cikin kasanmu waɗanga 'yan wannan yanki sun zama bayi ga sauran mutanen najeriya da a can suna harkokinsu suna karatunsu kuma suna abubuwansu mu kuma muna kaya daga gare su sannu sannu abinda ɗaya rage a samu na mari a ja To amma farfesa lura da su shugabannin hukumomin tsaron nan na Najeriya ana iya cewa da ministocin da shi babban hafsan tsaron duk daga wannan yanki naku na arewa maso yammacin Najeriya suka fito. Ai ba yanzu ba ai dan arewacin Najeriya kuma wannan bangare ai shekara takwas yana shugaban kasa kuma mun ka dahi ko ina. ba a taɓa samun 'yan bindiga ba a katsina sai lokacin da ya zama shugaban kasa. Don haka wannan wani sakaci ne da cin amana na manyanmu da shugabanninmu. Da sakaci suna amfani da irin kawaici da aga talakawa na wannan ɓangare. Suna amfani da shi siyasa ta sha musu kai su dahe mata wuraren iko. Ai wannan shi ne. ai ran da duk talaka arewa sun ka fara gane matsalar shugabannin arewa ina tabbatar ma sai buzunsu. Farfesa Bello Bada mun gode sosai da wannan dama da ka bamu. Na gode ni ma ƙwarai Malam Bashir.